da haɗin gwiwa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka da muryar Amurka aka ƙaddamar da wani sabon bidiyo a kan yadda ta'addancin Boko Haram ya shafi al'umma arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasashen yankin tafkin Chadi. Sabon bidiyon mai taken Boko Haram tattaki daga bakar aƙida ya nuna yadda rikicin Boko Haram ya yi sanadiyar dubban rayuka ya kuma raba wasu miliyoyin mutane da gidajensu. kowane irin tasiri wannan bidiyon ke da shi ga ta bakin Malam Idris wani mazaunin Washington da ya samu dama halartar kaddamarwar. Eh ina ga idan mutane suka samu suka kalle shi musamman daga farko har ƙarshe za su fahimci illar barin rikici da ya faru da yake samuwa a tsakanin mutane tun yana ƙarami a bari ya girma har ya zo ya shafi duka al'umma gaba ɗaya. Shin wani irin saƙo ake son aikawa al'umma a wannan sabon bidiyon? Ga Ibrahim Alfa Ahmed ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ɗawainiyar haɗa wannan bidiyo. Wato wannan fim sabo mai suna Boko Haram tattaki daga bakara kida wato wani saƙo ne da ke nuna ma jama'a cewar duk da irin abubuwan da suke faruwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya akwai mutanen da suke tashi suka miƙe suke yaƙar wannan abu ta hanyar da za su iya yaƙa ba wai sai da makami ne kawai ake iya yaƙar wannan bakara ƙida ba ana iya yaƙarsa ta ko'ina. Cikin baƙin da aka gayyato daga Najeriya har da fitacciyar mai ɗaukar hoton nan da kuma yin aikin agaji 'yar asalin Maiduguri, Fati Abubakar. Koya ta kalli wannan bidiyo ganin cewa Maiduguri na ɗaya daga cikin garuruwan da wannan tashin hankalin ya fi shafa? gaskiya wannan bidiyo ne akan yadda rayuwa yake a maiduguri da kuma yadda mutane suke aiki su ci gaba da rayuwarsu musamman ma ire-iren mutane masu taimakon jama'a so tasirin da wannan bidiyo zai shine nuna mana rayuwar 'yan maiduguri cewa duk da wannan hayaniya yana faruwa an ci gaba ana aiki ana kokari a ga duk mutanen da suka fito daga ƙauye su samu taimako da ya kamata su samu ganin cewa an kaddamar da wannan bidiyo bidiyo ne cikin harshen Turanci ya sa na tambayi Ibrahim Alfa Ahmed ko na Hausa na tafe? A akwai na Hausa mun riga ma mun kammala na Hausar saboda dama tun lokacin da muka fara tunanin yin wannan fim din ba wai da Turanci kawai aka shirya ba an shirya da Aisha harsuna da dama ciki har da Hausa da Kanuri. harsunan najeriya kenan amma akwai ah, harsuna da dama waɗanda su riga sun fara sun yi nisa na faransanci ma za a kammala shi a cikin ah, wannan mako mm. sannan akwai harsuna da dama na afirka da za a yi su kamar bambara kamar somali a ah, kamar mutanen yankin nan da ake ce horn of africa wato masu magana da harsunan amharic trigina afan oromo da makamantansu su ma za a yi wannan a fim din cikin waɗannan harsuna sannan akwai wasu manyan harsuna ma na murya amurka kamar larabci kamar harshen mutanen ƙasar pakistan wato urdu da pashto da tajik da kazak waɗanda su ma za a mai da wannan fim ɗin cikinsu sarfil hashin gumel daga birnin washington dc